Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 14 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanun labarai. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Isra'ila sun amince su kulla dangantakar diplomasiya. Sannan hukumomin Amurka sun ce sun kwace miliyoyin kuɗin dala da ɗaruruwan asusun ajiyar kuɗaɗe na zamani da aka yi amfani da su don turawa ƙungiyar alƙa'ida da ISIS da reshen sojojin Hamas. Wata babbar jami'ar hukumar hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi kira da a yi adalci wajen rabar rigakafin cutar COVID-19 da ake sa ran samu nan gaba a nahiyar Afirka. bayan cikakkun labaran za ku ji cewa manyan kungiyoyin addinan musulunci da kirista a Najeriya sun bayyana matakan kawo ƙarshen rikici da tashe-tashen hankula a kudancin jihar Kaduna. Saboda rashin yin hukuncin galibi shi ke jawo fitintunu irin waɗannan su rika faruwa. Babban abun shine su a cikin gida su zauna su duduba yadda za a yi a gyara. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano ta zargi ƙungiyar manoman shinkafa ta ƙasa reshen jihar da kokarin kawo cikas ga binciken salwantar kayayyaki na biliyoyin naira a karkashin shirin gwamnatin tarayya na bunƙasa noma wato anko borowas tun farko yadda aka dauko da tsarin dole irin waɗannan matsaloli a fuskanci su kuɗi ne kawai aka zo aka saki da wanda yake noman shinkafa da wanda baya noman shinkafa sannan aka yi amfani da ƙungiyoyi maimakon a amfani da hukumomi da ya kamata a yi amfani da su bayan haka kamar kowace ranar juma'a a yau ma muna tafe da shirin da ɗan gari za mu kuma kawo muku nasihar juma'a to amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa da Isra'ila sun amince su kulla dangantakar diflomasiya wani batu da ke zama ɓangaren yarjejeniyar dakatar da Isra'ila daga mamaye yankin yamma da kogin Jordan wanda Falasɗinawa suka nemi a basu da makomarsu. Wannan sanarwar ta sa haɗaɗɗiyar daular larabawa kasancewa ƙasa ta farko a yankin ƙasashen yankin Gulf kuma ƙasar larabawa ta uku da ta kulla hulɗar diplomasiya da Isra'ila. Dama Masar da Jordan ne kaɗai ƙasashen larabawa da ke hulɗar diplomasiya da Isra'ila. A shafinsa na Twitter, Trump ya wallafa sanarwa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen uku kuma daga baya ya faɗa manema labarai a ofishinsa da ke fadar White House cewa hakika wannan lokaci ne na tarihi. A lokacin da muryar Amurka ta tambayi Trump ko yana goyon bayan mamayar da Isra'ila tewa yankin Falasdinu. Trump bai ba da amsa kai tsaye ba yana mai cewa muna kan magana da Isra'ila game da batun yanzu haka. Hukumomin Amurka sun ce sun kwace miliyoyin kuɗin dala da ɗaruruwan asusun ajiyar kuɗaɗe na zamani da aka yi amfani da su don turawa ƙungiyar alƙa'ida da IS da reshen sojojin Hamas in ji ma'aikatar shari'a Amurka a jiya Alhamis. Ma'aikatar ta ce karɓe asusun kuɗaɗen da ake kira cryptocurrency da turanci sama da ɗari uku da ke da alaƙa da ƙungiyoyin guda uku. Shine mataki mafi girma irinsa kuma ya kai ga dagula tsarin tattara kudade da ke canzawa a ko da yaushe ba abun mamaki ba ne ganin cewa makiyanmu na amfani da fasahar zamani da shafukan sada zumunta na zamani da kuma kudaden cryptocurrency don aiwatar da munanan manufofinsu na tashin hankali a cewar babba a attorney janar na amurka william ba a wata sanarwa ya kuma ce ma'aikatar shari'a ta amurka za ta yi amfani amfani da dukkan hanyoyin da take da su don kare rayukan amurkawa daga kungiyoyin 'yan ta'adda asusun da aka kwace mallakar wasu kungiyoyin 'yan ta'adda uku ne da waɗanda ke ba da gudummawa ga masu harkokin kuɗaɗen da ba a san ko suwaye ba waɗanda kuma ke aikin musayar kuɗaɗe ta yanar gizo a faɗin duniya a cewar wasu takardun kotu fiye da asusun kuɗi 150 dakarun alƙasam reshen sojan ɓangaren hamas suka yi amfani da su wajen tara kudaden Wata babbar jami'ar hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi kira da a yi adalci wajen rabar rigakafin cutar COVID-19 da ake sa ran samu nan gaba a nahiyar Afirka. Tana gargaɗin cewa cutar za ta ci gaba da yaduwa idan aka bar wasu ƙasashen a baya. Daraktar hukumar WHO ta yankin nahiyar Afirka, Matshidiso Mueti, ta ga alamomin da ke nuna abin damuwa wanda ta yiwu reshen nahiyar Afirka Amurka su kasance na baya-baya a jerin kasashe marasa karfin tattalin arziki da za su samu rigakafin cutar ta COVID-19. Mueti ta lura cewa wasu kasashen masu karfin tattalin arziki da ke ba da kuɗaɗe don bincike ko samar da rigakafin na tanadar abubuwa don su yayin da akwai fahimtar cewa gwamnatoci za su so su kare 'yan ƙasarsu. Mueti ta faɗa wa murya Amurka cewa tana fatan suna yin la'akari da bukatun sauran kasashen. madalla an jima kaɗan zara za ta sake dawowa da ƙarashin labaran to amma kafin nan majalisar koli ta shari'ar musulunci a najeriya da ƙungiyar kiristoci ta ƙasar wato kan sun bayyana matsayarsu akan matakan shawo kan tashe-tashen hankula da suka addabi yankin kudancin kaduna wakilinmu a kadunar isa lawal Ikara na dauke da karin bayani Majalisar da ta kira wani taro na manema labaru a jiya Alhamis don nuna damuwa game da rashin zaman lafiya a kudancin jihar Kaduna ta ce matakar dai gwamnati ba za ta tabbatar da ta da dukkanin waɗanda aka kama da laifi ba to rikici ba zai kare ba. Malam Abdulrahman Hassan shine sakataren majalisar ta koli kan tabbatar da shari'a a Najeriya reshen jihar Kaduna. Eh, in mun lura a eh, kwanakin baya can akwai kotu ta ECOWAS wanda musulmin uh, kudanci din suka kai kara. kuma wannan kotu ta zartar da hukuncin cewar lalle ne uh, ita gwamnati misali ta ɗauki matakai na hukunta waɗanda suka yi kashe-kashen abin da ya faru na uh, rikicin da aka yi na shekarar 2011 na na zankuwa wannan kotu ta yanke hukuncin cewar a biya su diya a kuma kamo waɗanda suka yi wannan kashe-kashe domin a hukunta su saboda rashin yin hukuncin galibi shi ke jawo fitintunu irin waɗannan su rika faruwa ba gudun maganar komawa baya wajen hukunta waɗanda suka yi tsohon laifin da ake gani ya ɗauki lokaci zai iya taso da tsohon ciwon da za a ƙara samun koma baya babu wani abin da zai jawo irin wannan ai yanzu abin da ya sa muke cikin wannan halin saboda kyale sun ne sai dai kungiyar kristoci ta Najeriya wato kan na da ra'ayin cewa wannan matsala ta kudancin jihar Kaduna fa matsala ce ta cikin gida in ji shugaban kungiyar kristocin a jihohi goma sha tara na arewacin Najeriya rabaran Yakubu Pam babban abun shine su a cikin gida su zauna su duduba yan da za a yi a gyara an ji shi mai girma gwamna kwanan na yana magana ko ya kawo jami'an tsaro nawa ne in mutanen garin ba su yadda tsakanin su su zauna kamar inda da can ake zaman lafiya ba rigima ba ko mai yawan jami'an tsaro ba za a samu zaman lafiya ba maganan shi yana da gaskiya amma dole ne a yanzu da mun shiga cikin magana ka gani dole a bi kowane mataki ana kai magana da jama'a wurin yanzu wani lokaci sai ka gan wanda ba su son zaman lafiya za su taso da dare su je su lalatar da magana so in akwai aniya a yi magana da jama'a ya zama lafiya dole ne za a kara jami'an tsoro domin su tere irin warnan masu tashi da dare da aniya cewa bari mu lalatar da wannan abin. A da dai hare 'yan bindiga a jihar Kaduna sun fi addabar yankunan kerawan karamar kumar gabi da giwa da birnin gwari. Sai dai daga baya waɗannan harare sun koma kudancin jihar Kaduna da aka hallaka wasu da dama sannan aka jikkata wasu da suke ta jinya asibiti. motoci isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya madalla a gaida isa lawal ikara kuna tare ne da sashi hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga zara aminu fage ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Masu zanga-zanga a Belarus sun ɗunguma kan tituna da kuma dubban ma'aikata sun tattaru a wajen wata masana'anta a jiya Alhamis don yin Allah wadai da wani mataki da 'yan sanda suka ɗauka a kan masu zanga-zanga game da takaddamar sakamakon zaɓe wanda ya tsawaita gwamnatin shugaba Alexander Lukashenko mai mulkin kama karya da ya kwashe shekaru 26 yana yi. Tun da sanyin safiya ɗaruruwan mata suka ja dogon layi da nuna goyon baya a wurare da yawa a Minsk babban birnin kasar. Da yawa daga cikinsu sun sanya fararen tufafi sun kuma ɗauki furanni da hotunan 'yan uwansu da aka tsare a lokacin zanga-zangar da aka fara yi jim kaɗan bayan zaben ranar Lahadin da ta gabata wanda suka ce an tafka maguɗi. Dogon layin masu zanga-zangar ya ƙaru a tsawon yinin inda suka cika manyan filayen birnin da kuma hanyoyi yayin da masu tuka ababen hawa suka dinga latsa horn da nuna goyon baya. A Minsk da sauran birane da dama, dubban ma'aikatan masana'antu su ma sun yi zanga-zangar don nuna adawa da tashin hankalin 'yan sanda. Suna bayyana alamun yiwuwar fara yajin aiki a zaman wani sabon mataki na ƙalubalantar gwamnati. kusan mutane 130 ne aka kashe dubun wasu kuma suka kauracewa matsugunansu sakamakon tashin hankali a cikin makon da ya gabata a jihar warab a cewar wani mai magana da yawun rundunar sojin sudan ta kudu a yayin wani kamfen na gwamnati a ranar asabar din da ta gabata na kiran farar hula da su miƙa makamansu a ƙaramar hukumar mulkin tonj gardama ta ɓarke tsakanin wani gungun mata matasa da sojoji a garin Rome a cewar Mukai Mobier, babban daraktan kwamitin zartarwar garin. Rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutane 127 ciki har da fara hula 82 a cewar mai magana da yawun rundunar sojojin kasar Manju Janar Lulrui Kong Makol Tong mazaunin garin Tonj East. ya zargi sojoji da kisa da kuma yi wa farar hula fyaɗe wanda ya gudu daga gidansa kuma shi da ɗaya daga cikin 'ya'yansa na maɓuya ya ce har yanzu yana neman wasu daga cikin iyalansa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano ta zargi shugabannin reshen jihar na ƙungiyar manoman shinkafa ta Najeriya wato Refan da yunkurin kasara binciken zargin sama da faɗi na kayayyakin noma na biliyoyin naira a ƙarƙashin shirin bunƙasa noman shinkafa na gwamnatin Najeriya wato Anko Brewers. To amma su kuma shugabannin kungiyar sun ɗora laifi akan shugabannin ƙananan ƙungiyoyin manoma da ke yankunan karkara. wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya ruwaito mana cewar tun a watan jiya ne hukumar yaƙi da rashawar ta kaddamar da bincike akan zargin za ka dai jami'ai na faɗaɗa bincike akan wannan batu duk kuwa da yunkurin zagon ƙasa daga shugabancin ƙungiyar masu noman shinkafar a jihar kano a cewar shugaban hukumar barista muhi magaji. ai shugabannin kano su laifuffukan su a gurin mu shine suna kokarin kassara binciken kai da muke aiki muka kuma gamsu da cewar wannan abin da muke shine mai kyau ka zo ka ba mu haɗin kai mu gano amma ka ce wai ba za ka ba mu haɗin kai ba kuma so kake yi ma kai za ka gaya hukuma yadda za ta yi aikin ta to wannan ne yasa muka ɗauki matakai amma zuwa yanzu abinda muke kallo suwaye ma suka yi abinda suka yi har aka yi abinda aka yi misali yadda ake karkatar da waɗannan kayayyakin kuma ake amfani da rashin wayewa na mutane ake dora sunayensu ko ake rataya musu bashin da sauransu wannan shine abin da muke yanzu sai dai shi kuma shugabancin rashin jihar kano na kungiyar manoman shinkafar ta najeriya na zargin shugabannin kananan kungiyoyin manoma a karkara ne da laifin rubda ciki akan kayan talakawan manoma a karkara Alhaji Haruna Abubakar Aliyu shine shugaban kungiyar a jihar Kano. Matsalar da ake samu a nan mu muna amfani ne da kananan kungiyoyi. Muddin kaya ya shiga hannunsa sai ka ga ko ciyaman ko sakatare ce shi ya yi wahala a wannan abin da ya kamata ya ba mutum bai bashi ba. Wanda ko mu a nan mu ba haka muke ba. Kusan mutum dubu ɗari sun samu wannan abu. Amma zancen kuɗi kuɗi ne masu yawa kashi talatin zuwa kashi talatin da biyar. Abin da nake ake tsammani mutane sun dawo da shi. To amma kamre Shu'abu Yahaya Ungogo na cibiyar horar da matasa sana'o'i ta Sani Abacha a nan Kano na cewa tun farko yadda aka ɗauko da tsarin dole irin waɗannan matsaloli a fuskanci su domin kuɗi ne kawai aka zo aka saki da wanda yake noman shinkafa da wanda baya noman shinkafa sannan aka yi amfani da ƙungiyoyi maimakon a amfani da hukumomi da ya kamata a yi amfani da su waɗanda za su tabbatar da cewar dukkan wanda aka ba kayan nan sai mai noman shinkafa ko kuma wanda yake da burin yin noman shinkafa mutane su gurub da sunan ƙungiya kawai don su cutar da al'umma duk mutumin da aka same shi da hannu a gurfanar da shi a gaban kotu domin ya zama misali ga 'yan baya. Karkashin shirin na Anko Barowa wadda aka kaddamar a shekara ta 2017 babban bankin Najeriya CBN na ba da kudaden samar da kayayyakin noman shinkafa domin rabawa manoma ta hannun kungiyoyinsu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da kuma talatin ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu zangon FM. ya haka a koda yaushe za a iya kama mu a mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Da ɗan ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su to jama'a barkamu da warhaka cikin wannan sabon shiri na da ɗan gari shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar kano a tarayyar najeriya da kuma tashar sashen hausa na muryar amurka da ke birnin washington dc shirin da ɗan gari dai na bibiyar sassalar tarihin kafuwar ƙananan garuruwan ƙasar hausa shahararsu ko kuma irin buwayar da suka yi abin da ya haifar da buwayar da kuma irin kalubalen da suke fuskanta ko ko burinsu a rayuwa wanda ni adamu ibrahim dabo dawakin tofa zan gabatar muku toma dalla shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin kutama a yankin ƙaramar hukumar gwarzo da ke yammacin birnin kano wannan gari na kutama da ake wa kirari da kutama magagarar mayaka usulinsa wasu fulani ne suka kafa shi bayan da suka yi ƙaura daga dutsen ɗan bakoshi da yanzu haka yake cikin yankin ƙasar shanono duka dai a jihar ta kano shekaru akalla ɗari bakwai da suka gabata kamar dai yadda dagacin garin ya shaida min bayan da na fara tambayarsa ko yaya sunansa alhaji safiyanu muhammad dagacin kutama farkon tarihin garin kusama shine tun lokacin da da can lokacin da aka garin kusama fulani ne suka taso makiyaya suna yawon kiwo suka zo suka zo nan laji na garin kusama suka zauna yau da kullum sai suka ga suna karuwa da waɗanda ke zuwa gurin su yakin sai suka ce tun ce ya kamata ku ya kamata mu gaba gida a gurin nan mu zauna hudan gaba sai suka gayyace yan uwansu daga dutsen dan bako shi suka nemo yan uwansu suka zo suka ce kai ya kamata ga za mu za mu gidaje garin nan zauna wurin nan kai gurin ya zama gari ya kamata ku zo ku tama mu ku zo ku tama mu mu zo mu gina gurin nan shine asalin garin ku tama ku tama ku zo ku tama mu wancan dutsen dan bako shi da kake magana a ina yake ina lokar gama to wannan magana da kake kiyasa shekaru nawa baya kenan ai akalla shekarun a baya za su yi wajen ɗari ko fiye ma To watakila tun da haka ne ka ce gari ne na Fulani. Tun a wannan lokaci ba za a rasa watakila kirari ko take ba garin ku tama yana da shi. Yana da shi kwarai daga sai kuwa. Domin lokacin da aka yaƙi ana yaƙi aka yaƙi shi ne mayaƙa suka tara suke tasowa daga masu yau gabas zuwa su Kano. Lokacin da suke tasowa idan sun taso sun zo gangara nan ƙasar Katsina shi ne suke cewa ai sai mu je Maraki mu da iyaka Kano da Katsina Maraki. Idan sun zo an ce ga an zo sun taho sai a samu mafarauta sai su hau wani tsauni yana nan gaba da garin kutama sai su hango suka kura ta zo ya ciro ga ma'aɗanan sun taho kafin su zo da nan lokaci shi mai garin kutaman ana sai da shi karfe sai ya je ɗebe ruwan marashin ya zuba a butarsa duk inda ruwa ke ya ɗebe shi ya zuba a butar nan a sai su zo idan suka zo babu ruwa da za su sha ko da su sha ko sai abinci babu ba kuma dama su hayo abin nan su shigo garin kudama sai su koma da baya su koma da baya wannan kan ya kibe shi akwai kirari ko take wanda dai magana wanda ake tun da gashi ma kun yi shuhura wajen kasancewa mazaje tun a wancan haka yake kutama magagarai mayaka kirani ta yadda ake mata kenan to mai girma da kaci ka san a wasu wurare musamman a kasar hausa ko a ce sarkin fulani ko a kira sarautar da sunan wannan gari watakila gaji an ce ko kutama ko kaza ban sani ba ita wannan sarauta ta kuta a dakacin kutama ya ake kiran ita sarautar sarautar kutama ake kira fulani har ta zo kan mu yanzu mu yara da muke yanzu to kamar kiyasin dakatai ko sarkin fulani nawa akai a kutama zuwa kanka to zuwa kai na yi abin da sani dai yanzu an yi kuta an ƙarfe. ma an yi kusama bawa daga nan sai magacin kusama umaru shekara ɗaya ya kuma aka tuhe shi to shi sai aka kawo muhammad tukur muhammad tukur kuma shi ne kakana wanda ya mahaifina daga shi sai mahaifina muhammad ima shi kakana wancan shi ya shekara ishirin da takwas kenan sai aka naɗa mahaifina muhammadu shekara nawa ya shekara talatin da ɗaya sunan ta yawan zuwa yawan sai ni kuma. Nan na shekara ashirin da tara. Ta wani abu ku ta ta shi hura da shi wanda take ganin ta ɗar wasa. Na, eh, shi ma da shi kasuwanci. Ana kasuwanci wanda zai yana da Kano kan ba kasuwa irin ta kutama. Kasuwanci ko shine a wannan lokaci akwai shuni da ake yi wani shuni. Aka zo ana saƙa. Modi kare da fallani da sauransu. sake sake mata kuma duk a yamma na kano ba inda ake sake garin sama to zuwa ake nan a siya ko kuke fidda su zuwa wata kasuwa zuwa nan a siya har daga wata kasashen waje domin lokacin da raƙuma suke zuwa kan wasu aji da jakuna a zo lodi kuma su koma su fita su koma waje Nijar. Kasar Nijar kenan daga nan ake zaune. To bari mu kalli ci gaban zamani mai girma da ta ce muga ya zuwa yanzu ku tama waɗanne irin ci gaba ta samu irin na zamani a takaici. Alhamdulillah ta samu ci gaba da dama ci gaba ko ta samu na farko dai aka fara gina mana makaranta tare firamare daga nan aka zo aka sake gina mana ma'aikatar gidan gona ta kai shekara 60 akalla akwai ruwan famfo muka samu akwai dam da aka yi mallewa a wani zamani a zamanin wani chairman na yanzu bashir abdullahi bashir abdullahi to mai girma da kaci tun daga abubuwa da aka lasafta an samu idan bukata ce ta mutanen ku ta ma me za ku yi fatan ku kuma samu walau ko daga karamar hukuma ko daga jiha ko ma na farko dai muna son gyaran hanyar mu da gwarzo zuwa kutama zuwa iyakanmu malashi da katsina wanda duka duka bai fi rabin kilo ba ga hanya kuma daga kusaman zuwa fada malika wanda fada da hada da hanyar da yi duk muna son wani guda biyu muna san a gyara mana su ai mana adalci dan ci gaban ya sami mu kuma ga manoma ne na gaske gaske lallai kam tarihin kafuwar garin kutama kenan da ke cikin yankin karamar hukumar gwarzo yamma da birnin kano aka ji daga bakin dagacin garin alhaji safiyanu muhammad lokacin da na ziyarce shi a ƙarshen zantawar mu da shi dagaci alhaji safiyanu muhammad bayan ya bawa da irin ci gaban zamani da garin na kutama ya samu duk da haka sai da ya buƙaci fatan ganin gyara wasu hanyoyi guda biyu da suka haɗa garin kutama da garin dayi da ke makwabciyar jiha ta katsina waɗannan bukatu da dagacin na kuta ya ambata suka sanya ni tuntubar shugaban ƙaramar hukumar gwarzo yankin da garin kutama ya fada ƙarƙashin ikonsa wato injiniya bashir abdullahi domin jin ta bakinsa kan bukatun guda biyu alal na kasance na fito daga wannan yanki na san matsalar wannan hanya wato wannan hanya muna da matsalar da kogin da ya raba jihar kano da jihar katsina shine ya raba mu da ma'amalar da ake yi tsakanin mutanen katsina da mutanen kano ta wannan yankin amma akwai kwalta wadda aka shimfiɗa wajen akalla wajen shekara goma sha takwas ko ashirin wanda wannan kwalta ta lalace gurare da dama wanda kuma bi izinin layi muna ta turawa wanda ko a wannan kasafi na wannan shekara wannan hanya ta shiga kuma a kasafin ma na karamar hukuma wannan hanya ta shiga wanda bi izinin layi muna ganin banda duba da yanayi na tattalin arzikin ƙasa da ya tsaye da kowa ya san yanayin yanda ga yanayin tattalin arzikin ƙasa ga yanayin larurar nan da ta zo amma muna da kyauta can da mun samu dama bi izinin layi za mu ga mun kawo wannan hanya ɗauki. injiniya bashir abdullahi kenan shugaban ƙaramar hukumar gwarzo da ke yammacin jihar kano a tarayyar najeriya. a martaninsa ga bukatun al'ummar garin kutama da dagacin garin alhaji safiyanu muhammad ya bayyana min a tattaunawa ta da shi to ma sauraron mu abin da ya samu kenan a cikin wannan shiri a wannan mako yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar kano a tarayyar najeriya da kuma sashen hausa na muryar amurka da ke birnin washington dc da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya. madalla yanzu kuma sai nasihar juma'a Muhammad Muhammadu Dan Wazifa sunana a nan cikin garin birnin Kwanni, Jamhuriyar Nijar. Wannan lalle hakika kullum abin da muke nema ga al'umma abin nan da muka gada na zaman lahiya muna roƙon Allah ya tabbatar san mana shi. Wanda kullum ba sadda za a jin daɗin zaman duniya in babu zaman lafiya. In wata ibada za ka yi, in kasuwanci za ka yi, in noma za ka yi, in kiwo za ka yi, kai duk da abin za ka yi cikin duniya in babu zaman lahiya ba zai yi ba. da haka kenan abin da ajin hankali mu zuwa ga al'umma ala kullu halin kullum tunda kowane addini wanda ake a kai ne abin da yake nema a zauna lafiya tunda ka ga mun gadi zaman lahiya tsakankanin mu da ma kirista da musulmi da ma inda wasu da addini har da arna nan ga munan cikin yankin ga namu akan zaka har abin da ake cima irin na al'ada a zaka ayi ai komi duk a wace kuma kowa ya san inda yayi amma dai muna zaman lahiya dan haka abin da muke roko da diyan ga namu da amunka aiwa da sauransu duka da makwabtan mu da ko ina muna fatan abin da mun ka saba shi zaman lahiya mu diba mai kallo mu gani abin da an ka baro bayan zaman lahiya tun ana zamanai haka nan cikin ƙasa kenan ku ne yana ma dan uwa ne kenan fatan zaman lahiya kamar irin yadda muka saba wajen bangaren mu ko ne tabbastakan mu da al'adodin mu da sha'anin addinin mu duk gaba ɗaya mun haɗuri ɗaya muna nima makarin mu zaman lafiya don haka wannan kullum ala kulli halin mu shine da awon mu muna roƙon Allah kuma a samu zaman lahiya a cikin ƙasanmu da maƙotanmu gaba ɗaya ma da duniyanmu ma gaba ɗaya tunda wannan sako yana game duniya gaba ɗaya kenan wanda ya je ya ji wannan ga mahita nan kenan ta a nemi zaman lafiya kuma don a zamana lafiya shi muke roƙo wurin al'umma kuma shi muke roƙo Allah ya bamu arihin gwiwa mu haɗe zukocinmu mu yahe ma junanmu mu yi zaman lafiya. Yanzu kuma Zara Aminu Fage ta sake dawowa da takaitattun labaran duniya. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa da Isra'ila sun amince su kulla dangantakar diflomasiya wani batu da ke zaman bangaren yarjejeniyar dakatar da Isra'ila daga mamaye yankin yamma da kogin Jordan wanda Falasɗinawa suka nemo a basu da makomarsu. Hukumomin Amurka sun ce sun kwace miliyoyin kuɗin dala da ɗaruruwan asusun ajiyar kuɗaɗe na zamani da aka yi amfani da su don turawa ƙungiyar alka'ida da IS da reshen sojojin Hamas, in ji ma'aikatar shari'a Amurka a jiya Alhamis. Wata babbar jami'ar hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi kira da a yi adalci wajen rabar rigakafin cutar covid-19 da ake sa ran samu nan gaba a nahiyar afirka tana gargaɗin cewa cutar za ta ci gaba da yaduwa idan aka bar wasu ƙasashen a baya masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi karfe bakwai agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe bakwai agogon gmt da ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da cuba hero da ne da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalamu